wanda shi zai rizumta maka ka so Allah din duk abin da Allah ya umarni na ibada na cewa ai zaka yi abin da ya hana zaka hannu sannan kuma duk abin da Allah yake so kai ma zaka so shi wa lafzul ubudiyya lafazi na an ubudiyya ya tadammanu ya kunshi kamalul zul cika na kaskantar da kai zuwa ga Allah wa kamalul hub da kuma cika na so za ka yi wannan gaya a wajen haka dika to shi ne ma yake cewa bayani ma'anar alkhulla yace alkhulla hiya a'la darajatul mahabba ita ce mafi daukakan daraja na su. wallahu jalla ala yuhibbu kullu mu'min Allah ta'ala yana son duk wani mu'min wa kullu muttaqin yana son duk wani mai takawa wa kullu muhsin yana son duk wani mai kyautatawa walakin sai dai lam yablug a'la darajatul mahabba minhu sai dai Allah ta'ala bai kai kurewar soyayya gare su ba wahiyar hulla ita ce hulla illa li ibrahim sai ga ibrahim wa muhammad da nan muhammadu alaihi salatu wassalam me yasa hakan nan saboda su ma sun kai matuƙa ta ainihin hulla zuwa ga allah ɗin sansu zuwa ga allah ya cika gaya da kamar da muke soyayyenmu zuwa ga ainihin allah ɗin mataki mataki wani yafi wani haka ma san da Allah ta'ala yake mana mataki yafi yanda Allah ta'ala zai so ka baka zai so wancan ba yakan so mu ne shi Allah din gwargwado yadda mu din nan mu ma muka kaunace shi wajen mu umarnin shi da ta hane shi an bincin wannan ko eh kalla musulmai ga baki daya suna son abin da Allah ta'ala yake so amma kuma ya fi wani mai da Allah ta'ala yake cakul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni wajen biyayya zuwa ga manzo Allah din wani ya fi wani an bin wannan ko gwargwadon son ka zuwa ga Allah da girma Allah da martaba Allah din da jin ɗaukan nauyin umarnin shi da hani da abin da ya hani a kan shi shi zaka bin manzo Allah wajen zikirin shi wajen salatin shi wajen duk wasu abubuwa na ibada da kuma abin da ya hani akai to a irin wannan kuma shine gwargwadon inda Allah ta'ala zai soka matakin da za ka dauka kenan an bayyana wannan to sai ce al'ubudiyya. hiya kamalul hubb ita ce cika na so ma kamalul zulli lillah tare da an cika na kaskantar da kai zuwa ga Allah shi kira ubudiyya nan bauta kenan fal mahabbatu so allati ma'aha zullun. tare da akwai kaskantarwa wa khudu'un da ƙanƙantar da kai lil mahabubi ga wanda kake so ya ce wannan ubudiyya bauta ne duk wani so sai ce habbatu so wanda ke tare da na akwai a wal khudu lil mahabubi wannan bauta kake mishi so na bauta na an hana wannan abu wannan kuma a wal khudu ne shine zai ce duk wani umarni da baka zaka mishi baka saba mishi ba duk wani hani da ya maka zaka hanu ba zaka saba mishi ba to shi ko dan adam ba a ce kamar irin wannan so din ba don babu yin zai dan duk umarnin da ya baka a ce daidai ne shi za a samu kuskure duk abin da ya hana ka a ce daidai ne za a samu kuskure daga ba irin wannan sun za ka mashi ba ka duk wanda ka so shi irin wannan so ne na bauta so ne na bauta duka ke to sannan kuma wannan so din ma'alzin wal khudu shi kadai bai mai da kai bauta ga Allah kawai sai ka hada abuwa guda biyu shine ar-raja wal da suke cewa ana bautawa Allah da abubuwa guda uku ne al raja ma al-mahabba ko al-mahabba ma al-raja wal amma bautan Allah bil mahabba kawai an bance wannan ko ma suka ce ne wannan ibara din zindiki ne shi shine bauta ta anin sufayi sannan suka ce al'ibada ma'al mahabba faƙat bidunin haufuwar raja wannan kuma ba ta lizimta mutum ya bi umarnin wanda yake so la tassalzimu imtisali awamir mahabubi wantiha an nahayi mahabubi so kawai bauta da so kawai bai lizimta maka ka aiwatar da umarnin wanda kake so ko ka hannu daga hannun wanda kake so din kawai wannan dole sai ya lizimta maka a kwan muke ona gare shi ko abu yan adon yanzu san abin da zaka yi kana san shi ne dan ka samu wani amfani ba ka wani misali kenan kai to sai ka ce kana bauta Allah da so ne kawai Ba ka bukata wani amfani a wajen Allah to nan in ya baka umarni ka dauki umarnin shi dole sai ka kirkiro wasu abubuwa wanda ke bai umurce ka ba kuma za ka hannu za ka iya aika za ka iya hannuwa daga abin da ya hana ka in ya hana ka ba za ka hannu ba in ya baka umarni ba za ka umarnin shi ba sai abin da ya maka daidai wanda ranka ba kana gani in ka yi zai so abin A ga yi wancan an da ke kira ayatul mihina kowanne daga cikin mutane ba musulmi kawai ba da yahudu da nasara da da mushrikai kowannen yana cewa na san Allah kuma kowannen su yana yin wani abu a tunanin shi in yayi Allah zai so abu kuma Allah zai so shi sai Allah ce duk ku aje naku in kuna suna da gaske to ku bi wannan mutumin wannan mazan da aiku ku bi shi ashe kenan in kana son mutum kafin shi ya so ka ko ka daɗa mishi sanya maka amfani ka dinga amsan umarni a wajen shi kuma abin da yake so ka mishi to shi za a samu wannan amma in babu wannan ba zai yi ba to haka ne ma man abadallaha birraja wahadahu wani ya bauta yake ba wannan shine ibada ta anin murji'awa murji'a su kuma daga su kamar kuma mai bayan a can sufaye su suke suna wa Allah ne ba dan suna kaunar rahamar shi ba ba dan suna son tsoron kuma azabar shi ba sai suka kawo ta falsafa to yanzu kai ke yanzu idan babu aljanna ba za ka bauta Allah ba kenan idan kuma da ba dan wuta ba ba za ka bauta mashi ba kenan ake da haka mu ba dan aljanna bane ba kuma don wutar shi bane shi kan shi ko muke so mu sai muke bauta mishi sai kuma wannan bautar so sai suka kirkiro abin da ransu yake so ba abin da Allah ya bautar da su da shi ba sai suka bace na sakamako kyakkyawan sakamako ayu na kwaitarwa ayu na rahama kawai na sai suke ganin cewa daga zarin ka ce la ilaha illallah to duk abin da ka aikata bai taɓa kalmar shahadar ka ba kuma imaninka daidai ke da imanin jibrilu da ani manzo sallallahu alaihi wa sallam suna cewa la yadurru ma al imani al ma'asiya daga idan kai kalmar shahada bai cutar da imaninka duk sabon Allah da zaka yi ba zai cutar da imaninka ba daga Allah ta'ala zai gafara maka duka ba abin da zai auku dan kai kalmar shahada daga arraja sai kalla su haka ma wanda ya bauta Allah bil khawfi wahdahu kawai bidunul mahabba wa raja wannan kuma shi khawarij ne shi so khawarija ne suke daukan ayoyi na azaba suke nuna cewa babu rahama ga Allah dan anan suke ganin cewa duk zurbin da ka aikata ba su aji ba masu ga'ira duk wani zubi da ka aikata kafiri ne ke naka dan wuta ne kana shiga wuta har abada daga su ahalin suna suka ce bauta ta haƙiƙa sai an guda uku alhubbu ma'ar raja'i wal khawf sai na sa tukunna ake sannan za a samu bauta cikakkiya ka so Allah umarnin ce ka san Allah to umarnin da baka za ka yi shi akan kana san Allah din kuma kana kaunan ladan da zai ba wanda ya aikata wannan kuma kana tsoron azabar in mutum bai aikata ba azabar za a mishi wannan shi kira ani ibada an bayyana wannan ko to shi ma yake magana a nan wajen malam ce fa mahabbatul mal san dukiya wa zauja da san matarka wal auladi da san yaranka was sadiq da abokinka mahabbatul tabi'iyya so ne ɗabi'a laisa ma'aha zullun babu kaskantar da kai a ciki ko babu shi wazul allazi laisa ma'ahu mahabba kaskantar da ke wanda ke babu soyayya a ciki kama ya zulle radular zalim kama yadda mutum ke kaskantar da kai ga azalimi wal jabbar da mugun sarki sai dai shi wannan shi ma ba a kin soyayya lakin nahu la yuhibbu ba ya san shi laisa zalika ubudiyya ba a kiran wannan bauta duk an malai kawo tafsiri an wajen san da kake wa dukiya babu zullu a ciki in akwai zullu a ciki ka kuma kana bautan dukiya kenan isa manzo Allah ya ta isa abdud dinar wa dirham akwai da ke dukiya yake buta yana kaskantar da kai zuwa ga dukiya duk abin da zai ko zai saba Allah ya samu dukiya zai to wannan abdud dinar abdud dirham ne haka manzo Allah ya ambata amma san dukiya a ɗabi'a dan adam babu zullu a cikinta amma mutumin da ka gan shi duk abin da zai yi ya san saban Allah ne ya san kuskure ne ya san ba addini bane addini ya hana samun kuɗi ta wannan hanya ɗin amma kuma ne yake kutsawa shi ba ruwan shi to nan mahabbatul mal ne ba azul zai kaskantar da kai zuwa ga abin da dukin take so don ya same ta zai kaskantar da kai zuwa ga duk mutumin da zai bashi annabi ko zai saba murna Allah in zamu duniya a wajen shi zai yi hakan to wannan bautan dukiya yake haka ma a zauja mata ɗabi'a kana son matar ne babu zulli a ciki kisa za ka kana mata tsawa kana mata faɗa misali kenan kai a so kaza ba kuɗi ko kuma ba yanzu ba amma babu kasantar da kai a ciki amma kuma kana santa amma in ya zanto ta hanyar matar kana saba Allah kuma ka saban Allah ne to kana santa ne ma zuli ya kuma ibada kana bautan take ni bayani a baya ko mallaka ya kawo wannan bautan dukiya da kuma bautan iyali duka ake dan ma biye kawo dukiya da mata haka da ma yara su ma haka haka ma abokinka to wannan duk sun ɗabi'a amma an samu zullu a ciki ya kuma bauta musu ya kuma bauta musu an binci wannan ko shi sa Allah ta'ala ya kawo abubuwan nan guda takwas قل wa كان wa وأبناؤكم wa وأشيرتكم wa amwalin iktaraftumuha wa tijaratun takshawna qasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasuli fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri kaga wannan da ya kawo ahabba ilaykum min Allah wa rasuli ko so ba alzul ne wannan wannan ya fi soya gare ku kankantar da kai kuna son su in na ba da umarni ga yanzu za a nemi dukiya ga yanzu za a mu'amala da iyaye da yara da yan uwa da dangi da ma wurin zaman ka da shagonka a kasuwa sai kake gani in ka bi umarnin Allah a wannan bangaren ba za ka samu abin da za ka ci ba a ka da ka sai ka kauce hanya tukuna ake to wannan abin akwai zullu a cikin shine habba ila Allah wa rasulihi ba tawarabbasu to ku zauna hatta ya tilawa bi amri shi mun karta da a baya ko misali kenan ake to shi ma shiga cikin wannan amma al'asulu dan adam wa'annan muka ambata bai san su ma'azul. duk da ana samun wasu suna haka din za su yi komai don wannan abu wanda aka samu a zamfara mutumin da ya sa ƙur'ani a cikin salga kasan me yake bukata duniya mutumin da aka kama a kano ya je so ƙur'ani ba burkiloli a kwakwas mace da ƙur'ani ana mishi falasta me yake bukata duniya misali ke an kama bokan an kama masu burkiloli an kama alhajin duka ake da yake bukata misali kenan duniya ga akwai zulla cikin nan ya kauce hanya qur'ani fa da Allah ya saukar da shi yake wa wannan kamar a bauchi da aka kama wani da aka kwakwale idanuwan shi duk da bai mutu ba kasa wanda ya wannan kasan yake bukata kumbul mali ne ma azul ilaiha aka bautan dukiya yake shi to sannan kuma da cewa zullu allazi laysa ma'un Muhabba, kankantar da kai wanda ke babu so a ciki kama ya zullu radul zalim kaman azzalimai su kama ka kana mustawadu wal jabbar da mugun sarki ya kama ka mugun shugaba kana mai kankantar da kai amma ba da kana san shi ba lakin wula hibbu ya kankantar da kai gare shi amma baya san shi laisa zalika ubudiyya ba a kira wannan bauta haka sai bin saɗi kenan ko az-zulma al-mahabba sai so bauta kenan ko amma in an asan mahabba ma adamu zul ba bauta bane ko az-zul ma mahabba ba bauta bane shi sai bin saɗi tukuna akai shi mu kasa idan mutum azzalimi ne shi ya fi karfin ka za ka na mishi tawadu aiwo dan dai ka kutu daga sharrin shi da kankantar da kai da yaban shi da bajjala shi a ba san ba san a zuciya ko ɗaya duka ake ai dai a wuce dan kai cutar da ke ko sakin fuska da lallashi da kawai irin abubuwan da duka a kai ba wai don kana son shi ba mana ce ammal mahabbatu amma so allati ma'aha zullu wa khudu'ul mahbub so wanda akwai kankancar da kai da khudu'i a ga wanda ake so fa hiya wannan bauta ne shi fa in kana zalika lillahi fa hazi ibaratullahi in wannan alkhudu' din zuwa ga Allah ne wannan bautan Allah ne wa sahibuha huwa almu'min ma'abucin wannan bautan ashakira mu'min wa in kana zalika li ghayrillah in ko wannan ya kasance ga wani Allah ne shine adh-dhull wal khudu' lil mahbub fa sahibuha huwa al-mushrik wannan mushriki ne shi fal mushriki yuhibbu ma'budatuhu ma'budatuhu yana son abin bautan shi hubban aziman so mai girma wa huwa lam ya'budaha illa li annahu yuhibbuha bai bauta wani abin ba face na son abin wa yazullu laha kuma ya kangatar da ke zuwa gare ta wa yuqatilu dunaha kuma ya zai iya yaƙi don ya kare wannan abin an bin wannan da ai haka duka ake qala imam ibn qayyim al-jawziyya rahmatullahi alayhi yana cewa wa ibadatu ar-rahman ghayatu hubbihi ma az-zulli abidihi ma qurbani ibadati da'irun ma dar hatta qamat bautan allah gaya ta hubbi shine gaya ta san Allah ne da ce gaya ta hubbihi ma'a zulli abidihi ta da kankantar da kai mai bauta Allah ne ya ce ba qurbani wani abuwa ne an turaku guda biyu na bauta nan alhub ma'a zul to nan zul nan ya haɗa da alkhawf raja za ka yi na tawadu da kaskantar da kai don kana kaunan wani abu a wajena ko kana tsoron wani abu a wajena duka ake kuma gashi kana so ne kamar yadda yaron ka zai zo ya ruɗe ka wani abu tare da an sassau da murya da iyalinka da sauransu suna son ka kuma da wannan duka ake da suna ƙaunona ba wajenka to shi ne wannan shi ma bauta ɗin gaya ta san Allah tare da Abdul, wanda suka kira ainihin turaku guda biyu na ibada wa alaihima akan ainihin alhubbu wa zullu ne falakul ibadati ne turke na ibada da'irun yake kewayawa madara ibada ba ta kewayuwa har ta zanto amsashiya a wajen Allah hatta qamatul qurbani sai wa'idan turaku guda biyu sun tsayi in babu su duk bautan Allah da ke Allah ta'ala ba zai amsa ba wa madaruhu sannan kuma makewayar wannan ibadar shine ne amr da umarni shine kuma Amur rasuli umarnin manzon shi ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ko shi ake magana la bil hawa ba da san rai ba wa nafs duk da san rai wa shida da kuma shida ba da abin ranka da kuma shedanin kai ya hukunta maka ba abinda manzo Allah bai mu shi ake bukata kai amfani da shi malace wa sufiya sufaye ya da suna ce al'ubudiyya hiya mahabbatu fakat bauta shine san Allah kawai shi nan kawai wanda mun a can baya yadda suka kasa ubudiyarsu zuwa matakin da suka ajiye shi har mutum ya kai matsayi daina bautan Allah san kawai ya tabbata a cikin zuciyar shi wala yudkhiluna al-khawf war raja ba sa shigar da tsoro da kuma kauna fil ubuda fi ubuda ne az-zul wal khudu' li'annahum yaqulun suna cewa hazihi ubudiyatu tujjar wai wai arraja'u wal khawfu ibada na yan kasuwa ne shine can nace muku cewa in babu aljanna za ka bauta Allah ba kenan in ba wuta za ka bauta Allah ba kenan zaka kana bautan shi ne dan ka samu riba baka aljanna kuma kayi bautan ne kana dutse da ka saka a wuta zaka ibada ne yan kasuwa mu ne yan kasuwa suke kallon mu da misali kenan nahnu na'budullah sai su ce maka mu muna bauta Allah ne li'annana nuhibbu da muna san shi wa laysa li'annana nakhafu aw narju ba dan muna jin tsoron shi ba ba dan muna kaunar rahmar shi ba ba dan muna tsoron azabar shi ba ko tsoron rahmar shi san shi kawai muke mu ba don wani abu da kake an binci wannan ku ya ƙulu ɗayansa yana cewa la a'budu khawfan min nari ba na bauta mishi don ina da tsoron wutan shi wala dama an fi jannati ko kaunar aljanna shi wa inna ma a'budu ina bautan shi ne li'annani uhibbuhu faqad dan ina son shi ne kawai wannan zai a ɗabi'a duk abin da kace kana so lalle akwai abin da kake amfana da shi ba ka bani misali kenan kai ko kallon shi ma baka sha'awa amfani ne ai ya kwantar da hankalin ka ji sanyi a idanun ka kalli abu ya baka sha'awa daga amfani ne wannan abin daga kai kaga wannan ma yana da cikin karancin hankalinsu mara cewa haza dalalin mubin wannan fata ce bayyananna فالرسل عليهم الصلاة والسلام يخافون ربهم يرجونه من ba suna tsoron ubangijinsu kuma suna ƙaunar rahamashi suna tsoron azabashi suna ƙaunar rahamashi wahum akmalun nas ubudiyya su suka fi kowa cika wajen bauta wa Allah mun karanta da a baya to yaushe zaka zo ka ce kai a yanzu kana bautan Allah ne ba dan kana jin tsoron azabar shi ba ba kuma kana ƙaunar aljannan shi ba zaka yi rike aljannan shi ba da kake bukata ba da gafi qala ta'ala Allah ta'ala yana ta innahum kanu yusariquna fil khairat sun kasance suna gaggawa wajen aikata aikin alheri. wa yad'unana suna bauta mana addawa huna al-ibada ragaban suna kunin rahamun wa rahaban suna jin tsoron azabun wa kanu lana khashi'ina kuma suna kankantar da kai gare mu abubuwan aka biyu duka ko duka da su suka ce su ba wannan suke basu ba ko da su san kawai suke amfani da shi sannan ya ƙara cewa ula'ikan ladina ya da'una waɗannan mutanen salihan bayan da kuke kira kuke ɗaukar haƙƙin Allah kuke ba su ya du'una ya abuduna hum suke ɗaukar haƙƙin Allah suke ba su yabtaguna ila rabbihim wasila su ma suna neman hanyar saduwa zuwa ga ubangiji mana sun alwasila shine bauta wa Allah din shine hanyar da zai sadaka zuwa ga Allah hanyar da suka kama don sa zuwa ga ani Allah kuma ku rika ba su kun kama su ba ba su kun dauki hanyar Allah kun ba su ba sai to ayyuhu aqrab tsakanin ku da su kusa zuwa ga Allah ku kuna gani sun kusanci Allah to amma sun riki wasila mashru'a yin sallah azumi zakka yanda Allah ya kaso dan samu kun zuwa ga Allah ku kuma kuna gani sun sadu za ku kama kafafuwan su sada ku da Allah sai ce yarjuna rahmatu suna haka ne dan suna kaunan aljanna Allah wa khafuna azabahu an bin jannan ko inna azaba rabbika kana mahdura lalle azabar ubangijinka abin tsoro ce abin yiwa ta ka tsantsance duka kai duk ya kawo nan ne dai mun batar sufayi da suke ganin cewa suna bauta Allah ne dan so kawai ba dan kaunar ba dan kaunar aljanna shi ba ba dan kuma tsoron azaba shi ba haka wannan bata ne ba addini suke ba bautan Allah suke ba sai ce fahimta jama'u su wa'annan annabawa na Allah din da mabiyansu sun hada bainal mahabbati wal khawfi war raja tsakanin so da tsoro da kauna wajen bautawa Allah su ko wa'annan sai suka dauki da suka ce mahabba kawai murji'awa suka dauki raja khawarijawa suka dauki al khawf duk su bauta basu bauta Allah dan kankantar da kanka ba tare da soyayya ba ba so bane shi ba kuma da'a bane wani abu ke jin tsoro gare shi da ka antar da kai gare shi muke bi umarnin shi ba dan kana son shi ba da ba dan wannan abu ba za ka bi shi ba to sai ana wannan biyun duka shi ake bukata an bin wannan ko can ma yake cewa fa innahum yaqulun suna cewa qalbun mutayyamun iza kana muta'abbidan lillahi ko lil mahbub kenan in ta zanto ta zuciya din muta'abbidan tana mai bauta lil mahbubi ga wadda take so an bincin nan ko mutayammun din nan shine mai so mai so misali kenan ni ba ni shi ba bayanan da cikin maratib na so guda goma din daga nan ne aka samu anin taimullah kabila ne masoya Allah banu taimullah masoya Allah za ka ce kalbun mutayyamun iza kana muta'abbidan lil mahmud tana mai bauta ga wanda take so sai ce din nan tatayyimu din nan darajatun min darajatul mahabba matakin da cikin mataki na su kamar ya kulun taimullahi ai mana habibullah wal mutayyim al muta'abbidun kin wa taimullahi abduhu bawan Allah kin wa haza alal kamal wannan akan cika hassan ibrahim ya tabbata ga annabi ibrahim alaihi salatu wasallam san Allah da kuma Allah ne wa muhammadin sannan kuma shi ma ya cika ga anin manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam yace ai mana tamamul mahabba cika ta so wa huwa al-hullatu qad hasala li shakhsaini sun tabbata ko ya tabbata ga wa'annan mutane guda biyu faqat kawai shine Ibrahim wa Muhammad alaihi salatu wassalam ولهذا لم يكن له sallallahu alaihi wa sallam min أهل خير عليم manzo Allah bai da wani khalil a doron ƙasa wanda ke duk sanda yake mishi ba zai iya tsawatar da shi saba Allah ba zai iya barin shi saba Allah duka duk sanda yake kaji manzo Allah fa mun karanta a jiya hadisin gamidiya ko matan da mahzumiya kai allati sarqat sai sata ce inna a ahammahum sha'al makhzumiyya sai suka ce marasu da rasulullahi fi sha'aniha sai ce ba mai magana ga manzo Allah illa Usam bin Zaid hibba rasulullah wa bin hibba rasulullah da yazo yi magana zuwa ga manzo Allah ya ce attashwa fi hadmi hududillah manzo haka mun bar ya ce inna ma ahlaka man kana qablakum kanu idza sarqa fihim tarakuhu wa iza mu da'if aqamu alal ya ce musu wai wai wallah na rantsi muku da Allah law anna fatima binti muhammad sarqan laqatu yadiha aka ce hiya azzun nasi ilayhi fi ahlihi duk da haka din ita din ko ita za ta saba Allah duk daga irin san da manzo Allah yake mata zai irin ta hukunci Allah akan ta to shine gaya ta mahabba gaya ta ainihin hulla kenan ake duk yadda kake son mutum in ya saba Allah zaka iya barin shi in ya saba Allah zaka mishi hukuncin Allah ya a akan shi in kai hukuma ne manzo ya kai wannan mataki Ibrahim ya kai wannan mataki duka an binci wannan ko me yasa aka ce wanda suka kai matakin duka su akai duk annabawan Allah da manzanni sun kai mataki na su zuwa ga Allah amma wani suna gaban su Allah ya Ibrahim Khalil ya riƙi manzo Allah Khalil amma bai ci ya riƙi sauran Khalil ba muka ɗauki manzan farko annabi nuhu alayhi salatu wasalam ka kwatanta shi da annabi ibrahim yadda yi bara'a ga anin mahaifin shi yi watsi da shi ya kama allah ya zura mushi wa'azi bai an shi wa'azin ba da ya ƙarshe yake a mishi na anta an aliyata ya ibrahim la illam tantahi la arjumannak wa hajurni maliya kana kyamun abin nake mutane kai Ibrahim wallahi in baka daina wannan ba zan jefe ka naka nan bar min gidana sai bar gidan bai gaya musu magana banza ba salamun alaika sa astaghfiruka rabbi innahu na bi hafiya sai ba mishi gidan daga shi kenan kuma alaƙa ta yanki amma an nuhu fa alaihi salatu wasalam ya kira dan shi ya kira dan shi ya kira dan shi tare ya samu ya ya musulunci an shiga jirgin ruwan nan ga ashi ana ruwa yace ya bi da yarkan ma'ana ya dana shiga jirgin tare da mu duk ya san kafiri ne shi sai shi. sa'awi ila jabalin ya asamu yin nan ba zan hau dutsen da tsirin daga ruwa ce ya kai dana ba mai tsara kwada a cikin ruwan sai Allah da kake duk da haka ya ɗan ƙi shiga amma sai kuma daga Allah sha inda bani min ahli lallai ɗana ina cikin jama'a na ya Allah ya Allah kanka halakar da shi innahu laysa min ahli innahu awwal ghayru salih haka Allah ya gaya mishi bai yi wannan bara irin da Ibrahim yayi ba amma ji bambanci misali kenan ko to in ka ba annabi zaka ga duk haka suke misali kenan shi ma manzo Allah kai bara'a jibiyan da Abu Talib ya nuna mai soyayya da kimanta da daraja da kariya har mushrikai sau suka same shi lalle ka hana dan dan uwan ka nan daga aibar da allahnmu da yake ko kuma za mu yi mataki a kai shi sai ya kira shi ya gamsu to ka ga amma fada da haka ne ka daina yi ya ce ya amma da za su sanya rana a tafi hannuna wannan wata a wannan tafi hannuna an wajen haka nan wallahi ba zan ban wannan al'amari ba hatta yuzhirullahu a ahalika dunahu har sai Allah ya bayyana da musulunci ne ko mutu kafin shi ba zan bari bane duk da irin soyayyen da yake mishi ba duka ake ya nuna wannan bara'a duka ake ya barranta kisa Allah ta sai ya su khalil duk sanda suke yi in ka saba Allah ba su jin dardar su watsi da kai sai koma wani dama ko a cikin annabawa din mataki mataki ne ko fifiko tsakanin su da kake ma dukkan su annaban Allah ne kuma dole ka imanta da su dole ka so su da kake daga nan gwargwadon ka zuwa ga Allah gwargwadon da Allah zai so ka gwargwadon su yanka zuwa ga Allah gwargwadon zaka yi bara a gadin mutumin da ya saba dokar Allah haka na zaka yi amin jannan ku to sai ce wani haza da haka ne lam kulla lahu min ahlil khalil idul khalil izin khullatu la min sharika domin khulla ba ta daukan tarayya ko daya mana yana son wasu daga cikin mutane a doron ƙasa inda kisan abubakar sadiq yake son ani fatima so na sosai yadda ya kamata so na sosai yadda ya kamata duka ake to amma kuma san shi bai yi da irin san da yake wa Allah ba babu an sharika a ciki babu tarayya a cikin wannan abu sai sai aimana lam ya kulli muhammadin sallallahu alaihi wasallam khalil min albashar bai da wani barari daga cikin mutane annahu khalilullah wal khulla allati bayna allahi wa bayna abdihi la taqbalu sharika ba ta san tarayya wani zalika kala sallallahu alaihi wasallam inni abrau ila allah na baranta zuwa ga allah an yakuna li minkum khalil ina da bada'i a cikin ku ma ha za qala sallallahu alaihi wasallam law kuntu muttakhizan min ahli al-ard khalilan lattakhassu abubakar khalila walakin sahibukum khalilullah naka soyayyar da nake muku bata kai irin sanda ta yi kasa da san sanda da nake wa Allah soyayyar da nake wa Allah ta fi sama a kasa da nake muku naka babu wani mutum da zan mushi so irin sanda nake wa Allah ba wannan abin da duka yace fa innahu qala fa innahu kama qila fil ma'ana kamar yadda aka faɗi a cikin ma'anar wannan qad takhallata maslakar ruhi minni wa bi za summiya khalilu khalila yace kad takhallalta haƙiƙa ka zanto abin so ko shiga gare ni masalakar ruhi mini mashiga irin ta rai mana ka shiga cikin zuciya na sosai ne kamata wajen so ke ka shiga cikin zuciya ta irin shiga da rai yake ciki a garin ka shiga cikin ko ina cikin gaban ko haka kai ma son ka shiga cikin ko ina jikina yace wa biza da haka ne sumiyal khalil aka kira khalil bada dai khalila so da ya shiga ciki ya rine duk abin da kake so zai maka abin da baka so ba zai yi ba shi zai faɗa ya ce annan fa innahu kama qila fi ma'ana wajen ma'ana ke Ya ce bi khilafi asalin hubbi saɓanin asalin so fa hu sallallahu alaihi wasallam qarqala fil hadisi a sahih fil hasan wa usama ya faɗi ga hasan da an usama allahumma inni uhibbuhuma ya allah ina son su fa uhibbuhuma ya allah ka so su wa uhibbu man yuhibbuhuma ina son wanda yake son su kaga shi ya riƙe tsautsayin masoya ko amma bai riƙe tsautsayin khalil ba bai riƙe su ba da maso yakan hukunta saɓa wanda yake so wani lokaci muka daɗa mashi hassan jikin maza Allah da ainihin usama bin zaidin yaron zaidin bin sabis yake ce ya Allah ina son wa'annan yara guda biyu Allah kai baka so su ina son wanda yake son su haka idan kai ma kana son manzo Allah kai baka so su yanda roki Allah ta'ala Allah ya so su Allah ya so su kuma ya roki Allah Allah ni ina son wanda yake son su zaka naka so su haka ne sai zaki kira ayin Usama hibbu rasulullah wa ibn hibbu rasulullah an bayyana wannan ya ce fa innahu sallallahu alaihi wa sallam yuhibbu ashabahu kullum duk yana son sahabbai shi yana sa su kullum dukkan su lakin minhum man yuhibbu aksar min gari sai da akwai wanda yake so sama da wani kal hasan bin ali wa ka usam bin zaid fa inna rasula sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuhibbuhuma ashad min ghairi yana san su tsananin so sama da wasu su wa kazalika mahabbatu li abakar as-siddiq haka ma san shi da yake abakar siddiq radiyallahu anhu wa li baqiyati ashabi da sauran sahabban shi fa innahu yuhibbuhum yana san su walakin laysa min ahadin ittakhadhahu ar-rasul khalila babu ɗaya daga cikin da manzo Allah ya rike shi khalil لأن الخلة لا تقبل الاشتراك ba ta ansan tarayya ba ta amsan wannan wannan kuma shine abin da ahlus suke kwatantawa zuwa ga su so suke yi tare da buɗe idanuwa ba idanuwa arba ba da za ka tadda ba sa bin zan tukka su duk abin da suka faɗa ba sa ne. a gare da ake magana ibn qayyim ne kisa ibn taymiyyah rahmatullahi alaihi ma sai da aka fitar da littafi mujalladi biyu inda ibn qayyim ya saba ibn taymiyyah amma al daban-daban duka ake ya saba mishi ibn qasim ɗalibin imam malik rahmatullahi alaihi ma ya lanci imam shekara ashirin shi ma an fitar da littafi inda ya saba imam malik amma al'ulli daban-daban duka ake kaga shi kenan suna son malamansu su ido a buɗe amma addini sun fi son addini sama da malamansu isa lokacin da daga cikin ɗaliban ibn taimiyya zai sharaddi a kan wasu abin da ya yi kuskure a kan ibn taimiyya ya ɗauki alƙalami sai yake cewa ibn taimiyya abul abbas kenan mahabubu indana walakin alhaqu ahabbu ilaina minhu abin so ne gare mu sai dai gaskiya ta fi ya ya wajen musamman da shi zaka sai mishi raddi ko malamin shi tare da gima da karramawa da gafi sabanin sauran kungiyar bid'a wanda su duk abin da malamin faɗa sai ga an bi duka an ce kun bai ne dai kalmai kalmayici bai ne dai ghasib ka kasance gaban malaminka kaman gawa a gaban mai wanki ta duk abin da ya faɗa kaka ci wani abu ka bi shi kawai da kai kar kai tambaya ka bi wannan to ba ka ake wasu alawa amur bin as amur dan as ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi ahabu ilayka wasu mutane ne suka fi soyuwa gare ka ko daga cikin mutane wane ne fi soyuwa gare ka ana ce aisha aisha radiyallahu anha ƙara ce familin rijal daga cikin mazafa ƙara ce abuha babanta an binci wannan ku naka iyalin shi aisha duk a cikin iyalin shi ba wanda manzan allah su irin aisha radiyallahu anha sannan a cikin maza ko manzan allah ya fi son abubakar akan kowa ma daga don tun a jahiliya kafin aiko manzan allah suke tare da abubakar Allah ya haɗa su abokantaka dan kamin abubakar da natsuwar shi da nisantan abin da suka aikata na baɗala da barna da rashin kamun kai suka je guda kisa ma Allah ta'ala ya kira abubakar abokin manzo Allah ba a kira wani sabi abokin manzo Allah ba sai abubakar sani sunai izu ma fil gar iz akhadhum alladhina kafaru sani sunai oh annan me yake magana ayan ko izu ma fil gar ko qala li sahibi la ta'zina Allah ma'ana iz yaqul li sahibi ya wa abokin shi inna Allah ma la ta inna Allah ma'ana mun to da wannan wa qala li ali sannan kuma cewa sayyidina ali radiyallahu anhu law yanna rayata zan ba da an tuta rajulan ga wani mutum yuhibbu Allah wa rasulah yana son Allah da manzon shi wa yuhibbu Allah wa rasul sannan kuma Allah da manzo suna son shi wa amsal zalika kafir da misalan waɗannan masu yawan gaske yanda manzo Allah ya san sabon shi sai dai na wani yafi wani sai dai wani yafi wani sai ki fa haza fi dalili wannan a cikin akwai dalili ala annar rasula lallai manzo sallallahu alaihi wa sallam yuhibbu ashabu yana son sabon su wa yakhussu ba'dahum yana kebance sashin wasu daga ciki bi ziyarati mahabba da karin so kuma lakinnahu lam yattakhiz minhu khalla bai riƙi a amfani khalil ba duk san da yake yi bai hana mishi kuncin ya saba an bayyance wannan ko yace wa arz akhbara ta'ala Allah ta ya bada labari annahu yuhibbu muttaqin yana son masu takawa wa yuhibbul muhsin yana son masu kyautata wa yuhibbul muhsinin yana son masu adalci wa yuhibbut tawabi yana son masu tuba wa yuhibbul mutatahhirin yana son masu tsarkaka amrin jannan ko da sai ce akhbar Allah ta'ala fi ayatin kathira annahu yuhibbul mu'minin wal muttaqin wal muhsinin wal tawabin wal mutatahhirin fal mahabbatu min Allah yace mushtaraka so na Allah abin tarayya ne ba ta tsaya kan mutum ɗaya ba ne amin jannan ko shi ne mushtaraka kin bainal na tsakanin mu ne sai ce kullihim yuhibbuhullah dukkan su Allah na son su walakin al khulla bainallahi wa bain abdi la taqbul ishirar sai dai khulla din tsakanin Allah da bawan shi ba ta amsan tarayya amma son da Allah ta'ala yake bayan shi tana son tarayya yana son wannan yana son yana son shi Allah ta'ala gwargwadon kusancin kowanne zuwa ga anyi Allah ne wa yuhibbu allazina yuqatiluna fi sabilihi Allah ta'ala yana son masu yaki a cikin tafarki saffan sahu sahu ka annahum bunyanun marsus kai ka ce ginne mai dabaran juna wa qala ce fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin da sannan Allah ta'ala zai zo da wasu mutane yuhibbuhum yana son su wa yuhibbuna kuma suna son shi faqad akhbara bi mahabbati ya ba da labarin ga an san shi li ibadi ga bayansa al-mu'minina wa mahabbatul mu'minin lahu da kuma inda mu'mini suke san shi hatta qala wallazina amanu ashaddu hubban lillah wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum wa hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah abin da yake magana kenan wajen mahabba kenan ko amma hulla fa wa'annan biyu anan ibrahim da anan muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam su ne suke da hulla a wajen allah sai ma da yake cewa wa ammal khullatu fa khassa ta ke banta ne ga bayi guda biyu wa qawlu ba'dhin nas fadin wasu daga cikin mutane sai inna muhammadan habibullah wa ibrahim kuma khalilullah wannan kuskure ne har matsala daraja ne ba ma ka na baka ce manzo Allah habibullah kuskure sai da ka ce khalilullah to wannan zamu kada guda biyun ka ce muhammad habibullah ibrahim khalilullah wannan kuskure mai girman gaske duk da dukkansu khalil ne zuwa ga ani allah ko akwai matsala ya fi shi ya fi ibrahim ne alayhi salatu wasalam to malaikata ghalata ba'dun nas fi hadha makam mutane suna kuskure a wannan matsayi sai ce fa haza khata'un ma annahu yuraddiduna suna maimaitawa annan muhammadan habibullah wa haza naqasun wannan naqasa ne fi haƙƙin rasul a haƙƙin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa rasul sallallahu alaihi khalilullah amma al mahabba fa hiya mushtaraka ai kace manzo shi masoyin Allah ne shi da mu shi dade ne kenan Allah sama shi ma na san shi amma akwai ƙari akan namu haka nan ita mahabba din fa hiya mushtaraka bayyana al mu'minina kullihim fa habibullahi laysa wasfan lirasul rasul ba sifa manzo Allah bane khassa bi khilafil khulla fa innaha wasfun khas siffa ce kebantatta gare shi sai ce wa zannuhu anna mahabbata fawqa al khulla zatan da wa'incin mutane suka so ya fi an khulla qaulun da'if zance ne mai rauni fa inna muhammadan aidan khalilullah shi ma kama sabata zalika kamar da ya tabbata fil ahadis a sahiha a cikin sai ingantattu al-mustafi da masu yawa kuma yurwa abinda aka ruwaito annal abbasa cewa abbas yusharu za a tara shi baina habibin wa khalilin tsakanin habib da khalil wa amsali zalika fa hadisun mawdu'a la taslu an yu'tama da aliya hadisai na ƙarya ba su inganta a dogara a kansu ba a babu hadisai ingantattu da manzo Allah ya bayani a kansu a babu kulla kenan ko bai a ai haka nan ba daga sai mu tsaya nan insha Allah an muka dawo hutun sallah sai mu dora kai ko wa kad qaddamna anna min al mahabbati insha Allah ko Allah ya kai alaikum salam na'am a ce eh eh ai baka muka karatu ko satin da wuce an ambace shi a matsayin al'umma ne saboda tsayuwar shi akan tauhidi jajirin shi akan tauhidi an kira shi kanita mai yau ibada zuwa ga Allah ta zuwa ga Allah an kira shi hanifin ya bar ko ya kama Allah zaka ya jajirce akan kan ya zanto ainihin shine umma kenan akan wani ake cewa aljama'atu ma wafaqa al in kunta wahada ko kai kadai ne ka tsaya kan tauhidi kai ne jama'a duk sauran jama'a duniya miliyoyi fatattu ne su su ne shafs kai ne jama'a ka gani an kira shi da wannan dan ya ya jajirce akan tauhidi shi jagora ne akan tauhidi imami ne akan tauhidi shi an gane ko kuma aka ce bai zanto daga cikin musharki ba shi ka kowa da Allah aka yi to shi ke wasu bayanaka Allahumma bihamdik shada la ilaha a anta